بسم الله الرحمن الرحيم وسننها الإقامة والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وسمع الله لمن حمده وكل تكبيرة سنة إلا الأولى والتشوهدان والجلوس لهما وتقديم الفاتحة على السورة والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم والجهر بالتسليمة الواجبة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسجود على الأنف والكفين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين والسفرة لغير المأموم وأقلها غلظ رمح وطول ذراع ظاهر ثابت غير غير مشوش غير غير مشوش وفضائلها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 a wannan masallaci na al'imamu muslim da ke garin ɗanbare a wannan yammaci na bulƙa'ada eh, hijira bulƙa'ada eh, yau ashirin ko hijira na da shekara 1443 daidai da sha tara ga watan bakwai miladiya ta 2022 wannan shi ne darasinmu na 21 a cikin wannan littafi mai albarka littafin muktasarul akhdari na al'allama abdurrahman as-surayyir al-akhdari Allah ya da rahma a darasi na ashirin da ya gabata mun tattauna akan fara'idus salah farillan sallah kuma dafi daki da irin mun irin muhawarar da su kansu malaman malikiya don a junansu suka dangane da abin da ya shafi gaɓoɓi ɗin na farillai kuma mun faɗi fa'ida da manufa taka iya fayyacewa tsakanin farilla da abin da ba farilla ba dangane da abin da ta ka iya mancewa a cikin sallah ba ka yi shi shin barin wannan farillar yana cin abin da za a yi maka uzuri a a baya saɓanin abin da yake ba farilla to yau insha Allah ta'ala kuma yadda muka ji jan bakin za mu shiga cikin sunan salah sunnonin sallah sunna kamar yadda a baya muka yi bayani tana muqabala da farilla ma'ana a nan a wannan istila'in in suka ce maka sunna ne kaza suna nufin abin da ba dole ba aka cewa farilla abin da ya zama dole wani zubin kuma ana amfani da maimakon farilla sai amfani da wajibi don haka idan aka ce yin kaza sunna ne to idan a wannan fagen ne to abinda malamai suke nufi duk abinda misali barin sa ba zai janyo wannan ibadar da kake ta lalace ba sai dai a yi magana cewa sunna nawa ka bari ya za a kuma a toshe wannan barkewa din dan mai sallah idan yana barin sunnoni tamkar yana babbarka rigar sa to akwai an shar'anta mai yadda zai tattoshe mata mako dan haka nan da yake sunan sala kamar ma da yana cewa zan ambata maka jumlar abinda malaman malikiya ya shahara a wurinsu suna lissafa shi a matsayin sunnonin sallah malam ya ce wa sunanu hal iqama ya ce sunnoninta su ne kamar haka na farko shine yin iqama wannan iqama ne da muka sani wanda da ita ne ake wato ake gabatarwa sannan a zo kuma a zo da sallah an shar'anta gabanin iqama yin kiran sallah to nan baya bai magana akan kiran sallah ba amma sai ya yi magana a kan iqama saboda iqamar kai tsaye take take da alaƙa da sallah ma'ana ana yin ta kuma ake shiga sallah iqama nan magana da mala yake yana magana akan farilla ke sallolin farilla wa illa sallar nafila a wurin malikiya masruri ne wanda masa iqama domin ita ba a buɗe ta da iqama kawai kabbar harama ake buɗe ta da ita to ita ma'anar iqama din nan Wato an samu lafazin ne min alqiyam qiyam shine tsayawa idan abu ya tsaya zan ce maka qiyaman ai ina nufin qum qiyaman fa tsaya a tsaye da haka nan da ake ce masa al-iqamatu yayin da aka fara furta ta to kamar ana sanarwa da cewa sallafa sallah za ta tsaya na za a tsaye da sallah da wanda lafazin iqama yana nuna cewa kamar naci akan sallah dawwama ana yi kiyaye ta wanda wannan dama shi ne ko da yaushe simbol na mumini cewa allazina yuqimuna as kwala, cewa allazina yuqimuna as-sala mumine ko da yaushe babban tambarinsu su shine suna tsaye da sallah to al malik an rawaito daga wurin sa yace ashru kalimat ce kalmomi goma ne wanda idan muka duba mu ga cewa inda lissafa za mu ga kalma bayan kalma ta kai kalma talatin da biyu don haka da yake kalmomi goma ne yana nufin jimloli in ta fuska harshe abinda za ka kira kalma misali abinda ya ba da ma'ana ingantacciyar ma'ana ko don haka za ka fitar da jumla ne guda goma wadda kowace ɗin za ta iya baka ma'ana tana zaman kanta ba ta buƙatar fashin baki. kuma sannan tsarin yadda ikama take kamar yadda kowa kowannan ya sani wato abin nan ce ɗaiɗaiku take zuwa mai ake cewa filo ma wutiri ko wutiri ce ko in banda kabbarori kabbarori na farko da na ƙarshe su ne ake cewa Allahu akbar Allahu akbar haka ma yadda ka buɗe da Allahu akbar Allahu akbar za ka rufe da ita ko Allahu akbar Allahu akbar haka ne a farko kawai wannan lafazin kawai shine yake abin dalilin malikiya da suke ganin cewa ita iqama daidaiku ne ma'ana daidai suke zuwa kace hadisin imam muslim riwaya sayyidina ana Allah ya kara mai yadda sayyidina anas ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal an yutira al-adhan wa yashfa' آه، أن أن أمر بلال أن يشفع الأذان ويوثر الإقامة أرض الله سيدنا بلال إنسان يكرا صلى لفظ يمين الكاشفين شفعي شفعي أما يكرا صلى إذن في الإيمان وسيدي أن جيالي يد بلال رضي الله عنه يكيين إقامة إن يتاشي باكو يتوى الله أكبر سنة أشهد أن لا إله إلا الله أشي لفظ تكبيرا kabbara yana yin sa ne sau biyu shafa'i Allahu akbar Allahu akbar dan haka daga nan sai wato aikin musulmi ya tafi a kai kamar yadda aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sayyidina Bilal ya tabbatar da shi akan haka to kuma akan haka ake tafiya to matsalar iqaman nan yan uwa shin akwai wani bambanci tsakanin namiji da mace wurin yin iqama to dangane da namiji dai mashhurin zance wannan sunna ce akan namiji yayi iqama me yasa aka ce sunna ce ba a ce farilla ba da juma'a ba zan zo ne magana akai ma'ana abin a ce mutum ya batta ya sallarsa take sawa'un da mantuwa ko ko a'a yana sani ma ya bar iqama din ya shiga sallah ya sallarsa take ba da juma'a ba zan magana akan wannan dangane da namiji mashhurin zance a mazhabin malikiya shine sunna ce ma'ana kamar yadda malam ne ahlari ya lissafa ko wa sunan wa sunan hal iqamati yace sunnonin ta shine abu na farko shine iqama kuma wannan dangane da kowace sallar farilla kenan farillar da take lokacinta ne da kuma wadda a'a ta kubce maka ramuwa za ka yi wadda misali ka zo za ka yi ta a lokacinta na ta, kamar yanzu za ka yi magariba ko kuma nan da an jima za ka yi isha ko kuma a'a tunawa kai ashe jiya ana bin ka sallan magariba ne da haka sai yanzu kuma da kai sannan ka tuna ashe jiya ba kai magariba da haka in ka tashi za ka yi ƙara'i za ka yi ramuwa ita ma za ka yi mata me za ka yi mata iqama mun gane wani. to haka na lamarin da sha'ani ne ko da mutane ne da yawa suka zo za su a zangi ne za ta yi iqama haka nan a ɗaiɗaiku ne to me hukuncin wanda bai iqama ba kawai sai ya shiga sallah bisa kaulin da yake sunna ce idan mutum bai ikama ba sai ya shiga sallah sai mun ce babu komai a kanka ma'ana wannan rashin ikamar bai lalata masa ne ba ba zai lalata masa sallar ba mun gani duk da an samu wani kauli daga ɗaya daga cikin malaman malikiya ana kiransa ibnu kinana shi ibnu kinana yana cewa idan mutum ya bar iqama bai yi ba sallar sa ta baci to amma wannan doriya ne akan bayanin cewa iqama a wurin sa ba dinke ba ba sunna ba ce ana ya dauke ta wajibi barin lafi to amma dai ba zance ne mai karfi tunda har su al ba ibn abdul babban malamin malikiya allamatul maghrib shi ma a littafin sa alkafi fi fiqh ahli madina da kuma maganganun da ya cikin su al-istishar da tamhid duka ya tabbatar da sunnancin sa cewa sunna ce dan haka kenan sai ya zamana wanda ya bar iqama kawai ya shiga sallah la shay'a alayhi haka wanda ke masantawa to kawai ya istighfari wala shay'a alayhi babu komai akan to mas'alar mace kuma bayani ya zo a cikin almudawwana fil kubra cewa laisa ala almar'ati adhanun wala iqam ita mace ba za ta yi ba kiran sallah akan ta kuma babu iqam ba za ta yi iqama ba ba za ta yi kiran sallah amma sai suka ce wa in qamat fa hasan eh ko wa in aqamat fa hasan idan ta amma babu laifi to amma a wurin ragowar malamai babu abin da ya bambanta mace da namiji wurin iqama suna cewa asali shine duk abin da ya wajaba a haƙƙin namiji ya wajaba a haƙƙin mace ba a fayyacewa sai da dalili tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kuma ya koya yadda ake sallah ce kuma kun sallah yadda kuka ga ina sallah ya koya wa sahabban yin iqama to anan sahabban ai ba maza bane kadai har da mata dan haka mata yin su ma haka take an gane dan haka wal ilmu inda Allah cewa ita ma za ta yi ne za ta yi iqama mun gane to amma akwai wani kauli ma a wurin al-imamu ashhab ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya ya ce a'a mace za ta yi iqama sai dai kawai za ta sirranta ma'ana za ta sirranta sau sawa'un ta sirranta ko ta bayyana yadda dai namiji ya yi iqama din ita ma za ta yi iqama ta shiga da wannan sannan mu sani dangane da matsalar iqama ita iqama a tare da ita kuma akwai wasu matsaloli da suke ɗamfara da ita misali an shar'anta cewa idan an yi iqama din to a sadar da ita da sallah kada idan to an bar gaf mai yawa an bar tazara mai yawa misali a sadar iqama a tafi sai bayan awa uku kuma a dawo a ce bara a sadar sallah Ya ga wannan ya zama wasa dan haka shine suke cewa daga cikin ladabinta eh, ittiqalu hadhihi sana'a a sadar da ita da sallah saboda haka aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da an sadar iqama sai fa da yake na dole zancen da yake na lalura wanda babu laifi misali kamar liman an gama iqama to an shar'anta masa idan ya fahimci cewa yanayin daidaita kaho ba daidai bane to babu laifi a nan ya shiga ma ya fita ya dubbi ya tabbatar an daidaita kaho wanda wannan yana daga cikin sunnonin da da yawa yanzu mun kashe su a masallatanmu to amma wani mutum saboda kasancewar mamudin masu hankali ne kuma sun fahimci karatun daidai gwargwado za ka ga wurin daidai kawo babu laifi kuma ba ka buƙatar ka bibiya amma idan ya zamto cewa akwai buƙatar a bibiya ta yadda wannan ya yi ciki wancan ya waje wannan ya bar tazara wannan akwai buƙatar limani sai ya bi daki ke saboda daidai daidaiton sahu yana cikin cikar sallah ma'ana idan kuka yi sallah ba wani janyo muku matsala a kan to ladan ku zai rabu eh ladan ku zai rabu sallah abu ne mai ka'ida ba wai yadda aka ga dama ake yi don haka sun ambaci wannan shine wurin fayyace ikidarin yadda tsohon tsawaitawar ko abin nan tsakanin tayarwa da ikama din suka ce kada a tsawaita tsawaitawar da ka abin bambanci bambancin da wato abin zai zama bambara kai yadda a al'adance ma za a ce kai wannan tazar ta yi yawa to kenan kaga kamar sai ka ce kamar yadda muka da misali kamar ku daidaita kamo malam za ka iya shigowa nan a nan kun yi yawa dan koma daga can ku dawo tsakiya ku daidaita kamo ku toshe kafa da sauransu irin wannan maganganun babu laifi sannan kuma kamar yadda muka sani daga cikin hukuncin da yake ɗamfare da iqama shi ma yana cikin ah, abin da ya tabbata cikin sunan nasa'i da kuma amalul yawmi wal layla ah, na al nasai da ibnu hibban da sunan na al-imam al-baihaqi hadithun anas kuma ah, wasu daga cikin malamai sun ce yana da inganci cewa hadisin da yake cewa tsakanin kiran sallah da yin iqama ba a mai da addu'a ma'ana duk addu'a da bawa ya Allah yana karba ma'ana dan tsakanin kafin iman ya ce Allahu akbar ma'ana ka ribace shi wurin ka roƙi Allah bukatunka an gane to wannan ma shi ma kaga yana da alaƙa da da da ikama din to ga wata matsala ya kuke gani shin ya halatta wanda ba shi ya kiran sallah bai ta da ikama eh ya halatta ko ba komai ma bina'an akan cewa ai asali ikaman ma ba farilla ba ko haka ne to amma dai abinda aka fito shine wanda ya yi kiran sallah shi zai tada iqama to amma idan har wani dalili ya sa wanda ya kiran sallah ba shi ya tada iqama babu laifi sallar ta yi insha Allah wal ilmu inda Allah ta'ala sannan malami ce wa suratul lati ba'da al-fatiha da sunna ta biyu shine surar da mutum yake karantawa bayan ya karanta fatiha anan sai yake ba'da al-fatiha mafhumin wannan zancen naka shine malamai suka ce ba a lissafi da surar da mutum da abin a ce mutum ya shiga ya tada sallah amma maimakon ya fara karanta fatiha kawai sai ya zo da sura misali yana yin kabbara harama kawai sai ya fara karanta suratul duha bayan ya kammala suratul duha kuma sai ya karanta fatiha to a nan gurin malamai sun yi lissafi da cewa wannan bai yi sunan nan ta sallah domin ita fatiha da ita ake budewa da ita ake budewa ita ake gabatarwa da haka ko ya yi wannan wannan ba za ka wadatar da shi ba ga barin sunna an gane ana sai ya dawo sai ya dawo yayi yayi as-suratul lati ba'da al-fatiha surar da za ta zo bayan fatiha mun gane wannan ko to anan as-suratul lati ba'da al-fatiha gawa Galiman, da kuma wanda yake yin sallah shi kadai al-imam da al ko al-munfarid to ina ma mu banda mu wurin su banda ma mu an gani tunda ai wannan kai tsaye yana da alaƙa da waccan matsalar da muka tattauna ko ta karatu shin mamu yana yin karatu ko baya yin karatu ai mun tattauna matsalar a baya ko da haka anan da da yake wa suratul lati ba'da al-fatiha kenan yana magana akan liman da kuma wanda shi kadai yake yin sallah banda mamu a ciki wallahu ta'ala a'lam to daga nan sai ya ce ana ku? wal qiyamu laha to shikenan malam yake wal qiyamu laha da kuma tsayuwa domin karatun ita sura ne bisa ƙa'idar da take a duk wani zarafi da ake ciki to yana ɗaukar hukuncin shi ma abinda ake a cikin zarafi yana ɗaukar hukuncin zarafi ma'ana an ce wal qiyamu laha aka ce sunna ce saboda ita kanta ɗin sunna ce a baya kan da aka yi magana akan karatun fatiha sai aka ce wal qiyamu laha ko aka yi karatun fatiha ne ne farilla to tsaya tsayuwa don karatun fatiha ne ne yawwa to kaga don haka duk abin da ake a cikin wani zarafi to sai ya ɗauki hukuncin zarafin mun gane yace wal qiyamu laha ma'ana tsayuwa domin a karanta ita sura tare da cewa an samu cikin malamin malikiya wani malami da ake kiransa ibnu arafa shi ya ce a'a alkiyamu wannan tsayuwar dole ne farin lafiya tsayuwar dole ce farilla kuma wannan wannan kaulin na ibnu arafa al lahmi da ibnu rushd rahimahum Allah ta'ala sun kawo a littattafan su amma dai wancan abin da aka faɗa malai faɗa na farko shine mai rinjaye wal ilmu inda Allah ta'ala malam yace wasirru fi ma yusarru fihi da kuma koya karatu a inda ake koya karatu kaga kenan ittifaqan azhar da al'asr dukkan su ko kazalika kuma raka'o'i na biyun karshen isha da kuma me tsaka ɗaya ta karshen magariba ko nan duk inda ake koyewa to kai ma to yana cikin sunnar sallah koyewa din shine kamar yadda muka lissafa to amma abin tambayar shine me me kaifiyar me sigar yadda ake koye karatu malamai suka ce mafi yawanci ma'ana mafi ƙololuwa na sirranta karatu shine mutum ya mai ya ziyar da kansa mafi ƙololuwa ce misali don haka wurin ziyar da kanka ɗin akwai yiwuwar na kusa da kai ya saci jiki. kamar yadda misali ɗaya daga cikin sahabbai ya ce wa yi yusmi'una al-ayata ahyanan wani zuwan ma yana jiyar da mu aya ɗaya kamar ka tayar ka ce misali ar-rahman ar-rahim eh? wannan wurin mutum ya biyar da kansa ne an gani ba wai ya yayi bane asali domin wani kace mafi ƙarancin kuma sirri shine motsa harshe akwai sanda in kana motsa harshenka ba wanda ita ya gane mai kake faɗa kai ne za ka gane ma'ana ƙasa da motsa harshe wannan ba sunan sa sirri ba ina jin mun taɓa magana a wannan matsala ko wani za ka ga ya da sallah in ya ce Allahu akbar sai da bakinsa ko buɗe bakinsa ma baya malamai suka ce ai nan ba yi karatu ba ka bujiro da alƙur'ani ne a zuciya isti'rab an gane qira'a kuma aka don haka da mai ƙira'a take tabbata da motsa wannan gabar ta harshe matsawar akwai cikakkiyar lafiya mutum yana iya magana ya iya karatun to akwai wannan wajen a kan in ku ma babu harshen ko baya iya magana ko bai iya karatun ba wannan kaga wannan wata matsala ce daban wal'ilmu ilmu inda Allah ta'ala daga nan sai ya ce wal jahru fi ma yi yashharu fihi ko haka ne da kuma bayyana karatu a inda ake bayyanawa ma'ana yana daga cikin sunnonin sallah duk inda aka ce a bayyana karatu ko ka bayyana kaga sallar asuba baki ɗayanta raka'o'i guda biyu na na ne na isha na farkon guda biyu na farkon isha da kuma magariba o o kaga wannan duk mutum zai ne zai bayyana karatun eh nan shi ma kamar yadda muka faɗa a can ga liman da kuma wanda yake yin sallah shi kadai shi kuma mu dama dan gata ne liman ne yake masa karatu ko na'am to ya matsalar take dangane da mace eh ita ma za ta bayyana karatu sai je ta kanta sau za ka bayyana karatun sai da namiji ya bayyana kawai dai ba daga cikin ɗabi'ar mace ita ta tarare muryar ta sai ta abu amma in ta inda za ta yi kamar yadda namijin yake yi wani komai a kan sai dai wannan galibi ba ita ce sifar karatun mace ba eh a ita ce namiji shi aka sani da farmato da ɗaga murya eh da abin nan Amma ita za ta yi ne yadda za ta ji yadda kanta kuma ta ji yadda wannan misali yake kusa da ita ma'ana mafi karancin ji kenan ko mafi karancin biyarwa to amma wannan ma maganar fa in ka dauke ta ne bina'i akan cewa in kai gini akan cewa sautin mace al'aura ko ba kai ko na da kuma shi ko ko mace al'aura ne ko ba al'aura ba shi kuma ba ta so ne sautin ta al'aura saboda kada ne zan ko tun da Allah ya wa'ala ya cewa ga mata ya da. ما تحصل في الله لأنك من الكل أنت أحد من الإنسان وليس خليفه كيف فلا تقطع عن الكل يقطع عن النبي الله وكل هذا كل شيء من وجود الكلوة على عرش لا يعلم ما أيضا شيء كل ما لدينا في idan ya ba a idan ba ku da ne ne al-mu'mina yana musu magana ana Aisha ta ce yana musu magana min wara'i hijab kamar yadda kuma yake yake musafaha da maza su kuma matan ba a musafaha da su ne yasa saboda hannunka al'aura to da sauƙin ba sai a ciki da haka kuma akwai buƙatar magana za a yi magana mana an gani ba wai dan cewa saukin al'aura ba ne wal ilmu inda Allah ta'ala sannan malam ya ce wa sami Allahu liman hamida da kuma faɗin sami Allahu liman hamida ma'anar wannan Allah ya ji wanda ya yi masa kirari Allah ya ji wanda ya yi masa kirari in ba a mance ba wannan mun karanta hadisin tisra sayyidina Abu Bakar ko radiyallahu anhu a cikin ash-shama'il muhammadiyya cewa sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu an ce bai taɓa rasa sallah ba da manzon Allah sallallahu alaihi Da dan haka wata rana sai ya taho da ya taho sai yake tunanin kamar sallar za ta kucce mai yana zuwa sai ya sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ruku saboda jin daɗi a ransa sai ya alhamdulillah sai ya kabbar ana yana gode wa Allah cewa abin nan ba ta kurce mai sai mala'ika jibril ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruku'u sai yace ya muhammad sami allahu liman hamida ya gaya masa yake ya rasulullah wannan wanda yake bayan kaɗin da yake sami allahu liman hamida allah ya ji shi ya gode mu dan haka annabi sallam da ya tashi sai ya kai yau za a sallah sai ya sami Allahu min hamid amma gabanin nan cewa ake Allahu akbar sai kuma sai ya ce Allah Allahumma rabbana wa lakal dan haka abin sai zama shari'a mun gane wannan ko to to sami Allahu liman hamida waye zai faɗi wannan a wurin malikiya liman babu sabani jami'i liman kai tsaye zai faɗa da kuma wanda yake sallah shi kadai to shin mamu zai faɗa a wurin malikiya mamu baya dalilin su shine hadisin Abu Dawud da wasu daga cikin magabata wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza qala imam sami'a Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana wa lakal dalilin malikiya da wanda suke musu muwafaqa ce domin Annabi sallallahu ya ce idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ko ku kuma ma wanda kuke bayan ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd ko rabbana walakal hamd ko rabbana lakal hamd ko diga wannan ita ma mun tattauna a shama'i in ba mun ce ba shama'i ko amma a wurin su mamu shi ba zai faɗa ba don haka suna ganin cewa kamar aikin sallah an raba shi biyu akwai na liman akwai na amma ragowar mazahib wasu daga cikin mazahib wanda daga cikin su hadda hanabila su suna ganin a'a akwai dalilin da yake ba za a faɗa sai suna ganin ai asali ta aka kai sallah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah an gani da haka kuma ya kasance in ya dago yana cewa sami Allahu liman hamida sannan ya ce kuma rabbana lakal hamd da haka suke ganin mamuwa ne ba abin da yasa na kawo wannan shine matsala ce ta sabani amma asali ka gane kai ga gundarin mazhabar ka ta malikiya cewa in kana mamu ba sai ka faɗa to abin a ce ka ga wani ya faɗa za ka mai inkari za ta yi inkari domin la inkara fi masa'il khilaf ba a inkari a matsalolin da suka da sabani shi yasa ake so mutum ya faɗaɗa ilimin sa kada ka ɗauka cewa a'a iya abin da ka sani shine ilimi dan haka duk wanda ya zo da sabanin ka dai a yaki la an gani yace al-imam سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد shin wannan yana nufin cewa ku ba za ku faɗi sami Allahu liman hamida din ko ka a'a yana nufin idan liman ya faɗa to ku an daɗa muku bayan wannan abin da ya faɗa ɗin, asali shine duk abin da ya za ku in ji da Yunus asali shine duk abin da ya za ku da haka in kun yi kuma ku daɗa da wannan haka suka fahimta dan haka duk wanda mutum ya ɗauka yi ya yi musamman ba idan ya kudu sai ya dace da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma maganar da annabi sallam ne na yadda za a yi sallah insha Allah ta'ala babu matsala a kai mun gane wannan ko in ka so za ka iya fassara da to me ma'ana Allah ya ma'ana Allah ya karba Allah ya karba ko ma'ana wannan kamar addu'a ce ai addu'a ce da yawa mun muna fahimtar addu'a wata ka ce Allah ba ni ko Allah kare mu ba ka ga fadin annabi sallam da yake khairu du'a du'a yawmi arafa mafi alkhairin addu'a addu'a ranar arafa yace mafi alkhairin abinda na faɗa ni da annaba shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير shay'in qadir wannan ta kunshi roƙon wani ta za ta janyo maka wani abu ko za ta kare maka a doran a doron zallar babu wannan amma kuma wannan za ta haɗa ta da alkhairin duniya da lahiyar domin ka sani ai akwai ko kai ne yanzu ka je wurin wanda yake isashe wanda yake misali mai dukiya ko mai sarauta ko mai wani abu sai kai masa kirari kai kirari kai kirari baka tambaye shi komai ba in dai karimi ne za ka tashi ba tare da tafici ba to na Allah asrafin asrafin ajwajin ajwaji wa ya kai Allah tara wa ya kai kyauta ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga iska nan kyauta free of charge yanzu kai kana jin yadda abubuwan nan kullum suke tashin goron zabi da iskar nan yadda za yi sanawa za ka siya kai a kan sanawa za ka siya wa iyali za ka fi ka gari yadda ake layi ana neman ta ma babu ana ne kuma ba ta kai wannan kyau ba ta kai ta Allah da ƴan ake son wancan din da wahala ake shan sun aka gani wannan aka danna masa wannan abun ma sai ka ga sai dai a haɗa da addu'a a gani to waye kai Allah karamci dan haka wannan wasawar za ka yi mai amma in ka tashi sai ya baka ciki sai mafi alkhairin addu'a shi yasa ai wanda yake tunanin cewa wai idan zai addu'a sai ya tsaya ya killa killa shi Allah jalla wa ala ba haka yake ba ai kafin kai wannan killa killan dama ya san me za ka faɗa kafin ma ka ce ya Allah kaza Allah kaza Allah kaza ya riga ya rubuta fa a lauhi mahfuz tun kafin a haife ku to za a yi wani dan wani lokaci kaza zai tsaga da zai roƙi Allah kaza da kaza to dan ne za ka gaya masa ya riga ya san ai ko haka kai kace Allah kai ne Allah Allah ka ga yanayin da ake addu'a mai annabi ya ai annabi ayyubi ya addu'a rabbi anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin yace Allah ya yi to amma me ya faru Allah yake fatta jabna nan fa kashafna ma bihi min dur eh dan haka nan sami Allahu liman hamidah kenan ka iya cewa kamar Allah ya amsa wato roƙon wanda ko kirarin wannan wanda ya masa a yabo malam ya ce wa kullu tasbiratin haka ne sunnatun illan ula sannan ragowar kabarbari da take a cikin sallah dukkanin su sunoni sai mala ya ba ka ka'ida yake duk wata kabbara ta sallah in banda tasbiratul ihrami kabbara harama kabbara da ake shiga sallah da ita ita wannan farin ce amma duka ragowar menene sunna ne kenan idan mutum ya zo ya shiga sallah ba tare da takbiratul ihram sallar ta shigo me yasa to da ya farin farilla to amma da ya yace Allahu akbar ya gama karatun Fatiha sai ta sura zai tafi ruku'u kawai sai ta ruku'u ba tare da kabbara ba sallar ta yi ko ba ta yi ba na'am ya bar sunna sunna ce ya bai da aka ta gaba shi da mun gane wannan ko yace kinan yace kowace kabbara sunna ce in ban da ta farko an gane wannan tayyib sannan sai yace mai alaku wata dari ko da kuma me تهيا قدا هو تشهد التحيات لله بترتيب التيزو هو تشهد عبد الله بن مسعود هو تشهد آه، آه، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وانده يزو تشكين الوطا وانده قال يشيكي هو هو وتأثيقا وتتكبتا لك منذان الله صلى الله عليه وسلم كتشهد وشيما وانده سنة معناه ينا لكم شو نفر كودن لنبيه mun gane amma wannan fa shine mashhurin zance a mazhabar malikiyya amma akwai wani kaulin daban da ya rarrabe kamar yadda ibnu baziza ɗaya daga cikin malaman malikiyya shi sunansa kenan ibnu baziza ka ta waje wannan sunan yace kauli uku ne yace kauli na farko sunna ne ta yadda malam abdurrahman al-akhbari ya faɗa ko wasu suka ce a mustahabbi ne ma fadila ne mustahabbi ne da shahudi kauli na uku shine kaulin da ya rarrabe ya ce a'a na farko din sunna ne na biyun kuma farilla ne wanda wannan na ƙarshen malam mai muktasar al'allama khalil ya karɓe shi ya yi magana kan mun gane don haka to malam ya kawo wannan a nan wurin samaratul khilaf ka'idar ka ta wannan abin nan kaga dai dama magana a akan cewa na farko sunna ne sun kafa hujja da hadisin sahun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ko haka ne haka ne an tuna hadisin da annabi sallam yana yana yana sallah Allah jalla wa ala ya mantar da shi dan ya shar'anta sahu ba mun yi magana akan sa ko ba ni ba ko ya waye ne ka mana sigar mun san dai sigar sallah mai raka a hudu amma sai ya raka a biyu sai ya sallame to wanne ne wanda ya kamata a ce ya zauna ko mai zauna ba na hmm? Annabi sallam ya yi sahawun ta kuma sai mai sujjada kabu sai mai kabu to kaga kuma bisa ka'idar farilla ba a bari to in dai an barka sai an dawo da an gane to wannan babu matsala to amma na ƙarshen ba shi me dalilin sa eh don haka ne a dunkule su malaman maliki ya kawai sai suka ɗauke shi cewa duk hukuncin su ɗaya ne an gane hukuncin su ɗaya ne don haka idan mutum ya bari zai sai a zo maganar sujjada ba ba za a ce kwanci sai an sake wannan zuwa sai ce wal su lahuma ko da zaman da mutum zai domin domin wannan tahiyar guda biyu dukkanin su ma sai su ɗauki hukuncin mutum to daga nan ya ambaci salati a naku daga nan sai ya ce mai تقديم الفاتحة على الصورة ياي عودا على بدء ينكو شن ياتي الفاتحة ياتي الصورة التي بعد الفاتحة to dai ya sake jaddada wannan yana da muhimmanci shi ne nema ishara zuwa ga waccan matsalar da malamai suka kawo abin a ce yana tayarwa ya fara karanta fatiha ya fara karanta sura sai da ya kammala sannan sai ya karanta fatiha to a wurin malamai ba izina da wannan fatiha domin surar da ake izina da ita ce ita ce wadda ta kasance bayan fatiha sa sai ƙara lantanta maka a bayyane ce wata taqdimul fatiha da gabatar da karatun fatiha ala surati akan surar da zaka karanta kun gane wannan ko to mu shiga sallama wa taslimatu thaniyatu da sallama ta biyu ina ta ɗaya ta dama farilla ake fita yadda aka shiga sallah da takbiratul ihram to aka fita kuma da taslima ta farko sallama ta farko wanda mutum zai a damansa assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko da an gane to ta biyun fa malam yake wa taslimatu da kuma sallama ta biyu wasalisa ta uku to fa ga wata sallama ta uku eh to ita dai sallama ta biyu ai wannan dama liman zai yi ko babu matsala liman zai yi mamu fa zai yi fihi tafsir shin akwai wani a hagunsa dama ta damar nan dole ya yi ko to akwai wani a hagunsa idan akwai wani a hagunka zai yi ta bisa wani kauli na malikiya in akwai wasu suka ce ba zai ba a, suka ce a'a ko da babu wani zai ai akwai kiraman katibi ya'lamuna ma taf'alun wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin Ya ya'lamuna ma taf'alun mala'iku dan haka ka yi musu sallama haka ne to to ta uku kuma wa ake yi wa kuma ya ake yaya sigar sallamomi uku kenan ya ce wasu da kuma ta uku mana ita ma tana cikin sunnonin sallah yin sallama guda uku to yaya sigar za ta zama waye zai nuna mana mu fara da ta farko sallama ta farko ya ake yin ta mala ibrahim sallama ta farko dama to ta biyu ta uku to kai haka kake sallah sai wanda kana yana eh ya ce in kai dama kai hagu ta uku kuma sai kai liman kiran za ka yi liman liman ka za ka yi eh eh sai dai su zama yake a farko na'am wallahi wannan sallama din ta uku yana cikin abin da wallahu ta'ala a'lam a ɗan ƙanƙanin abin da na karanta ban ga wasu cikin a'immatul madahib suna suna maganar a yi ta ba in banda wasu daga cikin abin nan a'immatul malikiyya shi ma wannan ba shine mazhabin malikiyya ba gaba ɗaya ƙauli ne a wani bangare na almajiran al-imamu malik wa illa akwai manya-manyan malaman a irin su misali alƙazi abubakar ibn al shi ya yi inkarinta ya ce man bid'a ce ya ce don ba wani abu da aka samu da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin sallama uku a'a sallama ɗaya ce ko sallama biyu yadda ka sani a karatun da ya gabata ba mun tattauna ba mun yi dogon magana akan sigar sallama din da yadda ya kamata a yi ta yace yawa yace a dubbule yake cewa a wannan sallama ta uku ɗin gaskiyar lamari bida ce ya ce kawai mutum ya sallama biyu ɗaya a damansa wadda wannan ta daman ya ƙudurce cewa yana fita daga sallah da ita zai ƙudurce a zuciyarsa wannan ita ce sallamar fita daga sallah kenan da abin a ce yana yin sallama ta ta farkon nan alwalarsa ta kare sallarsa ta cika kowace cika Allah ya ce sallama ta biyu kuma ya yi ta a hagunta don ƙoƙarin yi wa limaminsa ko kuma mamu ya ce amma ta uku ya ce ku kiyaye ta haka ya faɗa ma ya ce zaruha da kaushi ma ya faɗa ya ce ku kiyaye ta a hirɗin ya ce fa'in na ha bid'atun ya ce bid'a ce lam ba ta tabbata ba anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an sahaba mai mawahibul jalil ma yayi naqalin wannan magana ta alqadi abubakar ibn al-arabi رحمه الله تعالى نعم والله يدى ولا إبراهيم يا كوان يدى ولا إبراهيم يا كوان سوى كاي دامون كاي أنا سوف أدكي نعم نعم. إيه. إيه. نعم. إيه. نعم ما ليس والجار بالتسليمة الواجبة لكم بيّن سلما أن تدولي إذا تسلمت فرقوا التسليمة الأولى mana kakka yi ta a zuciyarsa ka bayyana ta sosai assalamu alaikum ko kuma yanayin sigar yadda ya zo eh, eh, waljaru bi taslimatul wajiba to wannan bayyanawa din shi ma menene sunna ne kun gane wannan kenan mafhumin wannan zamu dauki cewa kamar kenan sallamo mun sallama ta biyu da sallama ta uku wurin wanda yake ganin akwai sallama ta uku wanda mun ji cewa marjuhi ne to in ya tashi sai ya yi su a goyon da ta biyu da ta ko sannan malam ya ce wasalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud al-akhir da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tahiyya ta karshe wannan ma yana cikin ikhtiyarat na malikiya rahmatullahi alaihi cewa yin salati ga wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a sallah to shi ma sunna ne wanda za mu ga kamar shafi'awa da wanda suke yi musu muwafaka su a wurin su menene farilla ne wai yadda imamu shafi'i yana faɗa yana cewa ya ahla baiti rasulillahi kullukum fardun min Allah fil qur'ani anzalahu يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له يجي cewa soyayyar ku ya ku ahlu baiti mu iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne musulmi ya yana san iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan farilla ce Allah ya saukar a cikin alqur'ani domin ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ku mai salati to kuma ana yin salati ne gare shi da iyalan gidansa matansa da ƴaƴansa da jikoki da ta taba kunne da wanda suka biyo bayan su tsatsan manzon Allah masu daraja masu albarka sallallahu alaihi wa sallam yasa yace ya ishe ku alfahari duk wanda ma a sallar sa bai muku salati ba ba shi da sallah kaga a wurin sa ya dauka cewa ne farilla ne amma malikiya suka ci a ayyukan cikin sunnonin sallah to shi wannan salatin kuma yadda ya zo a cikin sahihai hadisin bashir ibn ka'ab yake cewa sahabbai suke cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ko mun san yadda za mu masa sallam to ya za mu masa salati idan muna sallah to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu salati ibrahimiyya da haka shi kadai za a yi a cikin sallah ya halatta a yi salatin da ba salatin ibrahimiyya ba a wajen sallah matsawar bai kunshi wata mummunar ma'ana ba ko ya zo da wani abu da musulunci bai yarda da shi ba an gane to amma fa babu salatin da ya kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ya fito ne daga bakin wahayi baki mai tsanci wanda la yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyu amma kuma kowane salati ne in dai har ingantacce ne bai alafazinsa bai kunshi wani abu da Allah baya so ba babu matsala ce mun gane to amma a sallah babu salatin da yake wakiltar yake wakiltar salati ibrahimiyya wanda mun sani ya zo da sigogi da dama shi kuma sigar da muka fi sani Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan da yake cikin sigogi eh, wanda ya so ya kara bincike akai ibn qayyim ajla'ul afham yayi dogon magana haka na kuma al a littafinsa alƙaulul bariya shi ma yi magana kan salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da cewa a cikin malaman malikiyar ma an sami wani malamin da yake ganin a'a shi ma farin ne ibn al-mawwan yana ganin a'a shi ma farin farilla amma dai jumhurin malaman malikiya sun tafi a kan wannan alamis muna da lokaci minti biyu to bari mu tattare duka wannan abin nan din yace والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين دين سجدة أكن hanci. ma'ana yayin da mutum ya yi sujjada ya sanya goshinsa a ƙasa ya zamto hancinsa ya taɓa ƙasa haka na tafukan hannuwan hannayensa guda biyu su ma taɓa ƙasa sosai da kuma abin nan gwiwoyinsa su ma ya dira su a ƙasa da kuma gefen 'yan yatsunsa na ƙasa ba ma wannan mun tattauna a baya ko kuma mun doguwar tattaunawa na gaya muku a wannan mahalli ne shi ma na khilaf har a cikin a'immatul malikiyya din akwai waɗanda suka tafi akan cewa a'a shi ma za a yi suna ganin cewa sujjadan nan alal a'dha'i sab'a kamar yadda hadisi yazo hadisin bukhari da muslim ko riwayat sayyidina abdullahi abbas ya ce alisalam ya ce an yi mun umarni ne sujjada a kan gabbai guda bakwai ko sai yi ishara alal jabhati wal am mun tattauna a kan shin da goshi da hanki da alisalam ya ishara shin gaba ɗaya ne la'akari da cewa duk fuska ne ko ko goshin zaman kansa yake hancin ma zaman kansa yake mun tattauna wannan da yawa a ko to sannan malam ya ce wa sitra da kuma rikar sitra sutura shine. ne wannan ɗan sandan ko ɗan katako ko wanda zai iya zuwa a matsayin ƙarfe wanda tsawonsa bai wuce tsintsiyar hannu ba zira'i kaurinsa kuma bai wuce kaurin mashi ba wannan shi ne sutura ana rikata ajiye ta to malam yake wa sutura shi ma yana cikin sunnonin sallah an gani yana cikin sunnonin sallah na 2 by 3 to ba laifi amma dai ba a so ya kauri din da yawa kuma yadda amma dai malamai sun sun karanta ma wurin ya tsiranta wurin tsiranta sa ba su damu ba da yawa wurin kaurin to shi ya sa bisa ga wannan ko wannan al'amudin ma mutum ya yi sutura da ma ita matsalar sutura din nan akwai maganganu a kanta ya kamata mu dakata mun zo sai mu magana akan sutura shin suturan nan waye yake da sutura waye yake da sutura ne liman ne ko mamu asali liman ne domin shi mamu liman ne suturarsa ko shi ya sa ma yake halatta idan kana da liman kai kuma kana nan idan mutum zai wuce nan ba wurin wucewa limani bai dau sutura ba to so ake ka zo ka ratsa tsakanin gabar mamu da bayan liman in kai haka ba ka wuce ta gaban mai sallah me yasa saboda limamin shi ne suturan liman ita ce mai suturatul imam ita ce sutura ta mamu an gani amma ka je kai kai gaba ga ita kan ta gaban liman eh to wannan gurin shi ne sannan me ne fidarin inda ba a so ka wuce misali yanzu nan suna sallah ana shin daga nan har ƙarshen masallacin nan duka ana la'akari da shi a matsayin gaban liman ko fa iya miqdarin inda zan sa goshi na ne sujjada nan ne inda ba a so in wuce mai shari'a ta sai dangane da wanda ya zo ya gaba gaɗe yake wucewa gaban mai sallah me makomar shi sallar wanda ya sakaki kawai ya zo ya tada sallah inda mutane za su wuce misali ranar juma'a liman ya gama wannan kawai wani sai zo bakin kofa sai tada da eh kaga dai mutane ba za su fasa fita ba ba za su jira shi insha Allah ta'ala in muka zo sai mu magana akan masail din sutura abinda muka faɗa daidai Allah ya fara da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afwa ya tantar da mu daidai wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.